Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC wannan karan tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 29 ga watan Maris na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa da janar Mansur Muhammad dan Ali mai ritaya. ministan tsaron najeriya akan wani taron tsaron makamashin nukiliya da ake shirin yi a nan amurka ni duka na ta yi shine na ji dukan yayi min zafi sai na gudu tana duka na wata yarinya kenan mai suna zulaiha 'yar shekara goma da haihuwa da ta tsere daga gidan da ta yi aiki saboda irin halin da ta shiga za ku ji ƙarin bayani an jima kaɗan yau kuma muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin me ke sa iyaye tura 'ya'yansu yin aikatau lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. thank you Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. An kama mutumin nan da ya yi fashin wani jirgin saman fasinjar ƙasar Misira ya tilasta masa sauka a tsibirin Cyprus, inda jami'an wannan ɗan ƙaramin tsibiri suka ce an kawo ƙarshen yin garkuwa da mutanen da ke cikin wannan jirgi. Kakakin gwamnatin Cyprus Nikos Christodoulides ya faɗa ta shafin Twitter cewa dukkanin fasinjoji da ma'aikatan jirgin lafiyar kalau. 'yan sa'o'i kaɗan bayan saukar jirgin yau talata a filin jirgin saman larnake jami'an cyprus da na misira sun bayyana ɗan fashin da sunan eh, eh, saiful eldin mustapha amma kuma ba a fahimci dalilansa na karkata akalar wannan jirgi da ya yi tashi daga birnin al'askandariya akan hanyarsa ta zuwa alkahira ba shugaban cyprus nikos anastasius ya ce fashin jirgin saman na kamfanin egypt air baya da wata alaka da ta'addanci wasu rahotanni sun ce mutumin ya gabatar da wasu bukatu dangane da tsohuwar matarsa wadda take zaune a cyprus wasu suka ce ma ya nemi ganawa da jami'an kungiyar tarayyar turai wasu kuma suka ce ya yi ikirarin yana sanye da riga mai shakirar bam amurka ta ce akwai ƙarin abubuwan da suka zamo tilas a yi su wajen kyautata musayar bayanan leƙen asiri a turai a bayan munanan har-haren ta'addanci na makon jiya a birnin brussels kakakin fadar shugaban amurka ta white house josh ernest ya ce har-haren da aka kai kan filin jirgin sama da kuma na tashar jiragen karkashin kasa a brussels sun sake nuna mahimmancin yin aiki sosai da tsare-tsaren ayyukan leƙen asiri da na tsaro a ƙasa. ya sake wato shi mr ennis din ya sake jaddada goyon bayan amurka ga belgium a binciken da take gudanarwa babban mai gabatar da kararraki na tarayya na belgium ya faɗa jiya litinin cewa Allah tilas hukumomi suka saki wani mutum wanda aka yi ta yada rahotannin cewa yana ɗaya daga cikin jigogin kai harin a saboda babu wata hujja ko shaida ta tsare shi kafin a sake shi wannan mutumin da ake kira faisal c ya fuskanci tuhumar shiga kungiyar ta'addanci da kisan kai na ta'addanci da kuma yunkurin kisan kai na ta'addanci to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wata sabuwar ƙuri'ar neman ra'ayin jama'a kan siyasa a nan amurka ta nuna cewa har yanzu 'yan jam'iyyar republican sun fara ja'a kan tsayar da attajiri donald trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasar su da rata mai yawa a kan sauran mutane biyu da suka rage cikin masu adawa da shi a wannan yunkurin a yayin da a ɓangaren 'yan demokrat ratar da ke tsakanin tsohuwar sakatariyar harkokin waje hillary clinton da sanata bani sanders ta ragu wannan ƙuri'ar ta nbc news sobe monkey da aka fitar yau talata ta nuna cewa attajiri trump mai kaifin harshe yana samun goyon baya da kashi 48 cikin 100 na 'yan jam'iyyar republican nesa sosai da sanata ted cruz daga jihar texas mai tsananin ra'ayin riƙau wanda ke da goyon bayan kashi 27 cikin 100 gwamna john kasich na jihar ohio yana matsayi na uku da kashi 18 cikin 100 har ila yau trump yana da wakilai fiye da duk sauran 'yan takara a zauren babban taron tabbatar da ɗan takarar shugaban ƙasa da za a yi cikin watan yuli sai dai ba a tabbatar da ko trump zai iya samun rinjayen wakilai masu tsayar da ɗan takarar kafin lokacin wannan taron ba a ɓangaren 'yan democrat clinton tana samun goyon bayan kashi 49 cikin 100 yayin da sanders yake samun goyon bayan kashi 43 cikin 100 Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin tsaron Najeriya janar Mansur Muhammad Dan Ali mai ritaya ya yi wa abokin aikinmu Ibrahim Ibrahim Alfa Ahmed bayani akan taron tsaron makamashin nukiliya da ake shirin yi wanda kuma ya hada da yaƙi da ta'addanci wanda ya addabi ƙasashen duniya. A nan Amurka za a yi wannan taron wanda kuma shugaba Muhammadu Buhari shi ma zai halarci wannan taron da farko ya ba da bayani akan muhimmancin wannan taron. Mun zo ne mu tattauna tsakanin ƙasashenmu guda biyu da mu da Amurka a kan 'yan ta'adda da suke damun kasashen duniya sun kawo mu nan mu zauna mu yi shawarwari akan yadda za a ƙara ƙaimi akan yadda za a faɗa da ko kuma rage matsalolin eh, ta'addanci a duniya gaba daya eh, ah, musamman za ku mai da hankali ne kan yadda ta'addanci ya shafi najeriya ko to haka ne kamar da ka sani kwanan yanzu kusan shekara shidda 'yan boko haram sun kai mana ko'ina a ƙasanmu mm. amma cikin yadda ubangiji cikin shekara ɗaya yau allah ya kawo mana sauƙi da walwala a mm. kan su 'yan gwagwarmayan nan ko kuma 'yan ta'adda idan ka ce sauƙi da walwala me kake nufi kama wace irin tazara ce aka samu a wannan fada to sauƙi da walwala in ka duba kamar shekara guda da ta wuce ai baka isa ka yawo tsakanin jihar maiduguri ba ka zo ta yobe hakan tafi yola yanzu kasa abin nan cikin jihohin nan guda uku in an ce ma karamar hukuma biyu kawai muke da su a cikin wajen 60 da wani abu da suke da karkashin waɗannan mutane ka san a lokacin shekara guda ba rawar haka ba inda za ka ce ka bar jihar borno ko ka bar abin nan ba tare da tsangwama da waɗannan abu amma yau a cikin yadda ubangiji a cikin shugabancin babbanmu na gari shugabanmu muhammadu buhari yau cikin shekara guda yau allah ya kawo sa'ida zan ce an buɗe yanzu hanya ma daga maiduguri har zuwa chad za ka iya tafiya janar mansur muhammad dan ali kenan ministan tsaron najeriya a lokacin da ya kawo mana ziyara nan sashen hausa Yin ayyukan karfi ko aikatau ga ƙananan yara na iya jefa su cikin mawuyacin hali, abinda kungiyoyin kare haƙoƙin yara a Najeriya ke ci gaba da fafutukar ganin sun kawas da shi. Ga wakilin nasir Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. Rashin samun abinci mai gina jiki ga yara ƙanana da yadda ake matsawa yaran lamba su rika ayyuka da suka fi ƙarfinsu na sanya ƙungiyoyin kare haƙoƙin 'yan adam dagewa don ƙwatawa yaran haƙƙinsu. Ko dai talauci ke sanya barin yaran su ke gararan kan tituna ko ma dai wani abu ne daban ya dace in babba ya samu tsokar nama ɗaya a miya ya bar wa yaro biyu ko ko ya haƙura yara su tanɗe. irin wannan yanayi ya sanya wata yarinya zulaiha yar kimanin shekaru goma ta kwato daga wani gida da aka tura ta yar aikin gida a yankin maraba dab da abuja saboda azabar da matar gidan ke gallaza mata allah ya sa ta fada hannu mai kyau ni duka na ta yi shine na ji dukan yayi min zafi sai na gudu tana Zulaiha kenan wacce sai da Hajiya Saudatu Mahadi ta kungiyar kare haƙoƙin mata Rafa ta sanya baki inda aka mayar da ita hannun iyayenta a Kaduna. Buhari Yunusa Kunwura mai dankali tun farko shi ya samu yarinyar tana kuka inda ya kai mata ɗauki da kai ta tudun mun tsira. Na kai ta na gurin iyalaina akwai yarinya abokina ma kusan tsara ce ba da suke da yawan na yarinyar da duk shekarunsu ba zai wuce ɗaya ba. Yau ɗin nan ma da zan ɗauko su suna kuka muka rabu dalilin wannan yasa kukan da suke yi ni ma da na ji hawaye ya zubo mu a cikin fiskata matana da sauran mutanen anguwa roƙa suke cewa in kyala yarinya a gurinsu. Dr. Mai dara ita ce babbar jami'a da ke kula da asusun Bill Gates da Melinda a Najeriya. Ta faɗi irin buƙatar da yaran Najeriya musamman ma na yankin arewa ke da ita wajen abinci mai gina jiki da kulawa ta musamman. Yunwa tana damun su sosai sosai to mun lura cewa yanzu duniya an gane rabin yara a arewacin Najeriya da kuma 36 ga bisa ɗari a Najeriya gaba ɗaya suna da ciwon yunwa a jikinsu. A likitance ciwon yunwa wai ba wai a ga yaro bushashe ba ne wani lokaci za ka ga yaron ma bulbul amma yana da ciwon yunwa ciwon yunwan nan takan taho ne saboda yara akan ba su abubuwa masu starch wato kamar a ba yaro zallan kokon masara jin irin wannan yanayi da yara ke shiga na gallaza musu ya sanya malaman islama kira ga iyaye su cije wajen kula da yaran nasu da ana su gararan ba ko tura su garuruwa masu nisa da sunan almajiranci don su koyi karatu ga shehin malamin islama sheikh sa'idu hassan ya'yan mu muna da waɗanda suka hada ci alƙur'ani magana da muke da kai yanzu a ba barace barace suke ba ga hadda ga sanin ma'ana hadda sun karanta bogo digiri na ɗaya na biyu waɗansu ma suna digiri na uku suna tafi da kaifi biyu da Allah ya ba su wai bara na ta salihu ce yana sanya yara su lalace su bar karatu suna gararan ba a gari su gagari mutane daga na aka samu boko haram gashi sun zama mana musiba saboda haka inda karatu na Allah da annabi to yara za su gyaru maza za su gyaru mata za su gyaru kowa ma zai gyaru in Allah ya yarda ko nan Abuja da zarar mutum ya tsaya magamar hanya zai ga ƙananan yara sun runtumo a guje da suna a taimaka musu da sadaka don samun abinci wasu ma za ka ga suna hamma don ka tausaya musu mutum zai tambayi kansa shin yaran nan 'ya'yan wane ne nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya allahu ka dube mu amin a gaida nasiru Adam El Hikaya. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan shin ya kuke gani koko me ke sanya iyaye ke tura yin yaransu koko in ce 'ya'yansu yin aikatau. Amma kafin mu je ga nan ku shakata da wannan wakar. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwada haurewa, hanyar ɓullewa. nemi ilimi gwadaban ɗorewa a mu nemi ilimi alfaharin kowa ilimi don kowa ilimi don kowa mu nemi ilimi fitilar haskawa wanda bai gani mana hangowa haske na ilimi baya gani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gunsu kwantawa mafi adam batu kulhaf kunnawa a ciki da gaskiya baya hujewa yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla za mu fara da jihar Adamawa. Mhm. Salamu alaikum da wa muke magana daga Adamawa. Abubakar ya Adamu daga Adamawa. To Mallam Abubakar me zaka ce game da batun da muke tattauna a kai? Wai batun ban ji sosai ba kaman Muna so mu ji kamar me kake gani ya san yake sa iyaye ke tura ƴaƴansu ko kuma suke barin ƴaƴansu suna zuwa suna yin aikin karfi ƙananan yara kamar shekara goma da ƙasa. To ni dai ina gani na ina gani akan harshen kamar talauci ne. Mm. Eh, amma in gwamnati ta sake tsayuwa akan tsarin inganta harkoki to karanta abubuwan zai ragu. to malam abubakar daga adama mun gode da wannan shawara taka yanzu kuma bari mu je sokoto eh assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana ah, amuna lafiya lafiya kalau kina kina magana usman a bello bonkari karamar hukumar mulki ta binjiya jihar sokoto najeriya to malam usman me kake gani ke sa iyaye ke tura su yin alkatau eh to wannan ni abin da nake gani ba komai bane face irin yadda ya kasance talauci addabi mutanenmu musamman idan mun diba za ki ga iyaye ba su da harka yi ga 'ya'yansu sun taso su har da karatu da ilimuka amma kuma an rasa samun musu da ayyukan yi to idan gwamnati ta samu mu waɗannan mutane ayyukan yi to insha Allah za a rage waɗannan matsalolin sa'annan su kansu masu hannu da shuni na cikin al'umma da ce ake sun taimaka ma waɗannan al'ummar sun bar sa 'ya'yansu cikin waɗannan hali na aikin ƙarfi da sauransu wannan To Malam Usman kenan daga Sokoto mun gode yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Benin. Hello? Hello da wa muke magana? ina magana da Ishaq Umar Abdullahi daga annan Malajin. Ya sunanka kace Malam? Isiyaka Umar Abdullahi. Abto Malam Isiyaka me za ka ce game da wannan maudu'in da muke tattaunawa a kai? Wannan a ra'ayina yana ganin wannan talauci ne kawai ke janyo haka a inda za ka ga kowa yana ta haifin saki barkatai ba aiki yi ba kuma a fakaice dai kawai yana da talauci suke kawo haka to malam isiyaka daga jamhuriyar benin mun gode yanzu kuma bari mu je gusau wa alaikum salamu da wa muke magana kuna magana da muhammad sani daga gusau zamfara to malam muhammad me zaka ce eh, game da batun kuna magana kan kurido yake ina kan hanya ne yau ban kurido ba yana cikin mota ne to muna so ne mu ji ra'ayinka akan shin me ke sanya iyaye ke tura 'ya'yansu suna yin aikin karfi ko kuma yin aikatau eh, to wannan duk rashin aiki ne ko ba gaskiya ba da rashin yadda za a yi don in mutum yana da yadda za a yi yana da haraka ce ta yi kaga sai dai ya tsare mai yaro ne makaranta da ilimi ne gaba ɗai ko ba gaskiya ba ba dole ba ne ya sa ya aikin ƙarfi ko ya tilasta mai dole sai ya je ya wahala sai ki da jinin da zuhan jiki ne ko ba wannan haka ne mun gode da ra'ayinka daga kusau yanzu kuma bari mu je nasarawa Assalamu alaikum Wa alaikum assalam da wa muke magana. Sakatare na kungiyar mai da nasara na karamar hukumar lafiyan bare bari Bashir Kela da ganin layin na wuta a cikin garin lafiyan bare bari tarayyar Najeriya. To sakatare Bashir wace gudunmuwa za ka bada game da abin da muke tattaunawa a kai game da masu ƙananan yara masu yin aikatau? Gaskiya aka bai dace ba, kuma yawanci haka yana kasancewa abin da talauci talauci a dubin mutane waɗansu kuma son abin duniya ne a ɗauki yarinya a sai ta akwai mata ma masu eh, safarar irin waɗannan matan ya kamata ce gwamnati ta rikin mataki a kansu za su ringa jin gidaje gidaje suna karɓar yara suna tafiya da su aikatau a wani waje daban to haka bai dace ba yana da kyau ɗanka yana tare da kai ka bashi ilimi mai inganci ya fi da ka ɗauke shi ka kai shi inda baka san yadda tarbiyyar shi zai kasance ba Mm. fatan kuma gwamnati za ta sa ido domin a magance wannan al'amarin don ko yana faruwa sosai a yadda muke mm. ku tashi lafiya to Allah ya sanya to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Katsina amma kuma ga dukkan alamu layin malami ko malama daga katsina ya goce muna da sauran lokaci masu saurare sai ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. ban sami kira daga jigawa salamu alaikum wa ke kira daga jigawa da allah malam ka dan rage sautin rediyon ka eh, na ma kashe gaba daya suna na jibrin muhammad to mun gode malam jibrin wace gudunmuwa za ka bada game da abin da muke tattaunawa a kai eh, wato abin da yake faruwa da ya kawai wato abin da ni na shi shine jahilci mutuwar zuciya da rashin kishin kai shine yake kawo mutum ya dinga tura 'ya'yansa zuwa ga aikatawa a wasu gurare. Mm. Mm. To Malam Jibrin Muhammad mun gode da gudunmuwarka yanzu kuma bari mu je Kano. Salamu alaikum wane ne daga Kano? Wa alaikum wasu ne daga Kano. To Malam Muhammad wace gudunmuwa zaka bada game da iyayen da ke tura 'ya'yansu yin aikatau me kake gani yake janyo haka? akwai mugunta akwai kuma rashin sanin ya kamata saboda ya kamata iyaye su za su tarbiyyar da su kansu don shi ne abin da Allah ya ce maza Allah. Hmm. Wa alaikum salam to mun gode Malam Muhammad daga Kano yanzu kuma bari mu je Taraba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Taraba. Kuna magana da ɗan lami direban keke na sai a Taraba mazauni Mai Balwa. To Malam ɗan lami me kake gani yake sa iyaye ke tura 'ya'yansu suna yin aikin ƙarfi ƙananan yara? To abubuwan da sha'ani al'amarin yau da gobe ne da talauci da kuma abun da ya shafi irin rashin abun da za a gudanar yau da gobe wasu sai an su zuwa a suje su aikata wannan abubuwa. To amma kana gani iyayen sun san illolin da ke tattare da tura ƙananan yara yin irin wa'annan ayyukan na ƙarfi? To iyayen wasu sun sani ga manto game da rashin abun da za su yi su ɗauki da wani da sauran shi ne sa ka su je su yi wannan aikata wannan aiki. to malam dan lami daga taraba mun gode da gudunmu da ka kawo mana masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mun sami kira daga oshun wa alaikum salamu da wa muke magana ina magana da malam ibrahim to malam ibrahim me zaka ce game da yadda yara ƙanana ke aikatau, me ke sanya iyaye ke tura su ko kuma suke barin su gaskiya ni ina ganin wannan jahilci da rashin sanin ya kamata ga daraja yara mm. ta wani fanni kenan fannin iyaye ko ko fannin iyayen ma suna da sakaci saboda idan mutum yana da ilimi bai kamata ya bari yaran da kai su a ba inda ga makarantu nan ko ina yin yin aikata to malam ibrahim mun gode da gudunmuwarka kuma anan muka kawo karshen ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe in allah ya kai mu baku wata damar masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da wannan labarin da ya zo ma 'yan Nijar kama wata faduwar mota inda jamhuriyar Nijar ta sha kashi a maraicen yau ɗaya da biyu gaban Senegal wadda ta yi mata biyu da nema a ƙarshen makon da ya gabata. Jamhuriyar ta Nijar da yanzu haka ita ce kutar a rukunin ka inda Senegal ke ja gaba da maki goma sha biyu kuma anniyar jamhuriyar Nijar na kai ga wasannin ƙwallon ƙafa nahiyar Afirka sun ƙara zama nesa da nesa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa kafa ta farawan ta kasar misira ko egypt ana iya cewa ta karbi tikitanta na shiga wasannin kwallon kafa din na kasar gabon na shekarar 2017 inda ta yi wa najeriya ci ɗaya da nema a alexandria a yammacin yau a kuma wannan rukuni na jamhuriyar nijar a group k din namibia ta sha kashi a gida a hannun burundi da ta mata uku da ɗaya algeria da ethiopia sun yi uku da uku yayin da shesal ma lesotho biyu angola ta sha kashi a gida gaban republic democratic congo da ta mata biyu da nema liberia ta lailaye ƙasar djibouti cibiyar da banza uganda da burkina faso aka tashi wuciyar doki banza da banza sai kuma rwanda da ta shahe ilmoris da cibiyar da nema gine ta yi ma malawi cibiyu da ɗaya sauran wasannin sun hada da afirka ta kudu da kamaru sai kuma a group m akwai gambia da mauritania daga akwai sudan cote d'ivoire sai togo da tunisia haka zalika ana can ana fafata wasannin sada zumunci a nahiyar turai inda kasar faransa ke fafatawa da kasar rasha yayin da kasar belgium ke gogawa da kasar portugal haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙasar Amurka da na Cambodia sun fara rawar dajin Angkor Sentinel da suke gudanarwa a shekara-shekara. Sojin Cambodia ne suka karbi bakuncin rawar dajin inda rundunar sojin Amurka da ke yankin Pacifica ke ɗaukar nauyin gudanar da rawar dajin. a wani biki a ranar 14 ga watan maris a makarantar horas da dakarun wanzu da zaman lafiya na ƙasa da ƙasa da ke lardin kamfan spew a cambodia wannan shekarar ita ce ta bakwai da ake gudanar da wannan rabar dajin da aka tsara domin kyautata aikin jinƙai da agajin gaggawa da ƙarfafa haɗin kan sojojin ƙasashen biyu babban jami'a mai kula da ofishin jakadancin amurka a pyongyang julie chong ta ce ta yi imanin cewa rawar dajin da aka fara a bayyane ya nuna irin nasarun da soji kan samu domin su da 'yan kasar rawan dajin zai kunshi horaswa da tallafi ga matakan gaggawa lokacin da bala'i ya afku sun kuma hada da fasahar warware nakiyoyi da jigilan mutane da kayayyakin yau da kullum da horar da shugabanni na gari kasashen cambodia da amurka da ma sauran kasashe da suke da kwararru irin waɗannan fannonin za su kasance suna zaune cikin salama ajisayen na mako biyu da ya haɗa kasashen cambodia da amurka ya haɗa da cibiyar wazir da zaman lafiya da ɓangarorin warware na kiyu da sharan da gwalan yaƙi da sojin amurka da ke yankin pacifica da sauran rassan sojin amurka bakwai mando janar edward doman na uku kwamandan reshe na takwas ya ce atisayen ya karfafa fiye da wakilai 150 gwiwa da su rungumi dama idan ta samu domin koyo daga juna ya ce idan har muka haɗu muka yi horaswa tare muka girma tare zai kasance za mu iya fuskantar duk abin da ka iya tasowa sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To a takaice an kama mutumin nan da ya yi fashin wani jirgin saman fasinjar ƙasar Misira ya tilasta masa sauka a tsibirin Cyprus inda jami'an wannan ɗan ƙaramin tsibiri suka ce an kawo ƙarshen yin garkuwa da mutanen da ke cikin wannan jirgin. amurka ta ce akwai ƙarin abubuwan da suka zamo tilas a yi su wajen kyautata musanyar bayanan sirrin tsaro a turai a bayan munanan har-haren ta'addancin da aka gudanar a jiya a wato a makon jiya a birnin brussels rundunar tsaron shugaban ƙasa da na manyan mutane ta tarayya a nan amurka wadda ake kira secret service ta ce jami'an tsaro da ke da izini ne kawai za a yarda su rike bindigogi a lokacin babban taron tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican suna masu yin watsi da wata takardar roƙon a ƙyale wakilai su rike bindigogin miliyoyin mutane a ƙasar china sun yi odar sabuwar wayar nan ta iphone se ta kamfanin apple tun ma kafin a fara siyar da ita yayin da kamfanin ke kokarin faɗaɗa kasuwar wayarsa a wannan ƙasa da masu sarrafa waya na cikin gida ke fuskantar gasa sosai kamfanin apple ya ce wannan waya ta iphone se ita ce wato mafi arha da ya taɓa sarrafawa da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau mr martin ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya